ihu bina ta sake ta nufe shi da gudu-gudu tana kuka dukawa ta a kusa da shi tana girgiza shi tana kuka dan Allah ka tashi Ahmad in wani abun ya faru da kai ba zan yafe wa kaina ba dan Allah Ruqayya kam da gudu ta yi gate na makarantar nasu keke na ta tare ta shigo da shi suka dawo makaranta har wajen da mubina suke suka matsa suka sauka tare da roƙon mai keken nafe ɗin akan ya taimaka musu aka saka Ahmad a ciki da taimakon mai keke da wasu samari aka saka Ahmad a keke nafe su ma su mubina suka shiga asibiti aka wuce da Ahmad dare daga zuwan zuwansa aka ba shi gado gashi su mubina na da fefa gashi sai kuka take da kyaddai dai ta lallaba tare da karɓan wayanta dama akwai namban kanwar Ahmad ta kira Ruqayya ta yi ta sanar da ita an kama yayanta a gadon asibiti ba su fi ko da mintuna ashirin ba sai ga kanwatarsa da mamansa da babansa sun zo suna tambayar abin da ya same shi mubina ta kasa ta kasa ba da amsa sai kuka sun ma rasa ma me za su ce sai ruƙayya ce ta ce musu su ma ba su ma sani ba kawai dai ganinsa sa suka ya yanke jiki ya suma a makarantansu ok to Allah ya bashi lafiya shine abin da babansa ya ce su ma sun mubina addu'a samun sauki kawai suka masa sannan suka fita a hospital din Mubina ta so ta koma gida amma Rukayya ta yi ta lallaɓa ta da kyar dai ta amince suka koma school suka rubuta paper sai yan malilis Mubina ta nufi gidansu tunda ta sauka a keke nafe ta hange shi tsaye a kwanar layinsu yi ta kamar ma bata gan shi ba har ma ta zo saitinsa za ta gifta shi ta ji ya kira sunanta Mubina Mubina shiru tai bata amsa ba takowa yayi suka zo suka fara jerawa tare har a lokacin bata kula shi ba dan Allah Mubina ki saurare ni ki saurare ni mana wallahi wulakancin duk saboda ina son ki ne kike min shi dakatawa ta yi tare da soma magana kaga adewale ka fita ka fita rikata da rayuwata ban san dogon zance in kuma ka ki wallahi sai na shimfiɗa maka da na sanin da zaka yi nadama a gaba nadama fa kika ce na? menene abun nadama a san a san da nake miki dan Allah dakata san banza ne to bari ma na faɗa maka ni bana son ka bana son ka bana son ka wannan kalman jinsi Wannan kalman jinsa yi jin shi ya yi tamkar kifiya haka ya ji a randa ma ta faɗa masa sosai magana ta masa zafi wanda ya sa kasabinsa sai ido da ya zuba mata kawai har ma ta shiga gida da sallama mubina ta shiga gidan nasu assalamu alaikum wa alaikum salam mubina sai yanzu eh wallahi inna kin san izan muke yi shi yasa ma ban da wuri ba to ki shiga ciki ki kwaɓe kayan ki ga abincin ki nan sai ki zo ki ɗauka." to inna Shi ne amsar da Mubinan ta bata, tana shiga ɗakin kwaɓe kayan jikinta ta yi ta ɗaura fellen zani gili da shi a kirjinta ta fito a ɗakin kicin ta shiga ta ɗauko kwanon abincin nata ta zauna a gefen taburma da in nake zaune a kai bude kwanon ta yi, ɗan wake ne ya ji farkono da mai gaurayawa ta yi ta yi bismillah ta soma ci a hankali ba wai dan ma tana jin ra'ayinsa ba sai gudun kada in nan ta zargi wani abu ta ɗan ci kaɗan kafin nan ta rufe kwanon alaman da ya ishe ta ba dai har ya ishe ki ba mu bina wallahi in nan haƙoshi wani irin kin ƙoshi kuma mu bina abincin da kika fi so ne fa na girka miki sannan ko cokali biyar ma baki ba kuma ki ce wani wani kin ƙoshi Miki wata ta dau ta ɗauki bokati dare ta nufi rijiya da ke tsakiyar gidan ta zura goganta tana jan ruwa ba tare da ta bai wa inna damar sake tambayar ta ba Innar bata ƙara magana ba sai binta da kallo da take gabaki ɗaya yarinyar ta so ce ga tarin damuwa a fuskarta amma tashin ta san halin mu na da zurfin ciki, shi yasa ma ba za ta sake tambayar ta damuwar ta ta ba. Sai in ta yi ra'ayi da kanta ta faɗa mata. Bokatin ta ɗauka ta cika da ruwa, ta shiga banɗakin, kwandon soso ta ɗauka. Baffa Ado ne ya doko cikin gidan ko sallama babu tsabakin yadda ransa ke ɓace. A Ado, menene haka ya kana girma kuma kana ƙara shiga daji? Aka sallamar ma ai ya gagara fitowa? za ka faɗo mana cikin gida kai tsaye don Allah in naki haƙuri raina ne a duk ya ɓaci wallahi in ranka ne a baci ado sai ka shigo ma mutane waje ba sallama zama a ta wajen da mubinan ta tashi tare da cewa inna wallahi inna yaron nan Nabil ya raina mu me ya faru kuma me aka ce maka a makarantar inna ta tambaye shi inna wai ki ji fa abin da shugaban makarantar su ya ce fa ashe Nabil da yan iskan abokanan nasa suka haɗu suka bugi malamin su da mamaki na ta ce duka fa kace ado kai amma wa'annan yaran an yi marasa kunya shi kuma Nabil hashasha su duk abin da suka aikata suna da gata shi kuma fa ado kana ganin kuɗin makarantansu ma yaran nan dubu ɗari ne fa duk time duk tam su suke biya masa maimakon ma ya tsaya ya more su ya yi karatunsa sai ya tsaya shashanci hmm. gyara zama ado wani irin karatun ma wani irin karatu ma inna bayan an kore su an kore su fa kace ado kwarai ma kuwa a ya faɗa mata duk yadda aka yi da principal sosai in nan ta yi ta mita kawo ado sallama ya mata ya tafi abin shi ninna kam kuka ta sake sosai ganin halin da lab ɗin ke ciki sai haɗa zufa yake yana dafe da ɗaya hannun nasa ya ma kasa koda mikewa zaune da sauri ta matso wajensa ta saka hannuwa ta ɗago shi zaune customers da ke cikin restaurant ga baki ɗaya hankalinsu ya tashi ganin halin da lab ɗin ke ciki ga kukan da na ke yi su karan kansu ma'aikatan sun tashi hankalinsu ganin wani ya shiga matsala a cikin shagonsu mutumin da ke zaune a kusa da tebul ɗin ne na lab ɗin ne ya miƙe a hankali ya nufo wajen ninna ganin mutanen wajen sai zaginta suke akan ko me ya same shi ita ce sanadiya har da ma cewa su fitar musu a shagon. Karasowa ya kusa da su ya saka hannu a ɗago lab tare da kallon Ninna da ke ta kuka jikinta sai rawa yake har ga Allah ba ta bugi hannun shi ma da niyyar cutar da shi ba. Mutumin da ya taimake ta a rayuwa a yau an waye gari ita ta cutar da shi. Ɗaukan jakan ɗauki jakanki mu je asibiti ko don ina tunanin ya samu matsala a hannun nashi shine abin da mutumin ya ce mata yana tafiya da lab ɗin bayan ya tallafe shi da sauri ta ɗau jakanta ta bi bayan mutumin da ya riga ya fita waje, amma abin da ya bata mamaki shine tana fita kawai ta nemi mutumin da lab ta rasa. Hankalinta a tashi ta soma tambayar mutanen da ke tsaitsaye a bakin restaurant din ko sun ga wani mutumin sanye da farin jamfa da wando yana rike da wani dan makaranta amma ko cewa yake kowa cewa yake bai gansu ba dawowa ta yi cikin restaurant ɗin ta tambaya su sun ga mutumin mutumin bai fita ba ne amma suka tabbatar mata ya fita har ma ta bi bayansa dafe kanta ta yi da ƙarfi jikinta na rawa sai kuma ma ta miƙe da mugun gudu ta fita da a cikin restaurant ɗin sosai ta rikice tana bin wajen shagon da ido sosai jikinta na rawa kallon wani forest da ke gefe da shagon ta yi da sauri ta nufi wajen ta shiga cikin bishiyoyin kamar an ce ta dubi damanta kawai ta ga mutumin na ta sauri da lab kamar ma baya hayyacinsa da wani irin mugun gudu ta nufi wurin unexpected ta saka hannuwa ta bangaje shi har sai da ma lab din shi ma ya faɗi tim akan wasu ciyawi wuyan mutumin ta shaƙe da ƙarfi sosai ta haɗa bayansa da jikin wani bishiyan zaiti sosai ya shaƙo wanda a take kamanninsa suka fara sauyawa zuwa na wannan tsohon sosai jikinta ya ƙara ɗaukar rawa shi ma sai ƙoƙarin ƙwatar kansa yake a wuyanta ga tari na can ƙarsa kamar ma zai mutu ki taimaka kar ki illata ni ki sake ni ki sake ni zan cutar za ki cutar da da ni akan wannan yaron shine abun da tsohon yake faɗa har a lokacin ya kasa kwatar wuyansa hawaye ne suka cika idanuwan na ta so mu magana na maka gargaɗi na na sake maka gargaɗi akan Hassan ka fita daga hanyarsa amma kaƙi na faɗa maka ka bar zuwa masa a mafarki kaki sannan yanzu ka koma farautarsa jin abin da ta ce ya sa ya zabura cikin zafin nama ya saka kafa ya tunkuɗe ta sai da ta fadi a ƙasa ta miƙe ta tsaya tana bin sa da mugun kallo tabbas dole ta bibiye shi tsawon shekaru muna baki kariya akan me rana tsaka zai zo ya canza miki zanen kaddarar ki daga tsarin mu zuwa nashin rufe min baki kun isa ku zana min kaddara a rayuwata kun isa ma babu wanda ya sai tsara wa mutum abubuwan da zai faru da shi face abin da Allah ya tsara masa wannan ƙarya ne babu wanda ya isa wallahi bari ki ji ba za mu lamunci Hassan a rayuwarki ba ba za mu lamunta ba tsawon shekaru kin rayu bisa tsarinmu baki isa ma ki kauce ba a dalilinsa baki isa ba muddin ma kina son shi a rayu dole ne ki rabu da shi ta ya zan rabu da shi tunda nake ban taba samun wanda ya damu da damuwata ba ban taba haɗuwa da ko samun wanda yake son kasancewa da ni a tare da shi ba sai yanzu Hassan ya raɓe ni ya nuna min tausayi shi da Shayibu muddin kana son kanka da lafiya ka fita harkansa ka fita harkansa ka fita wannan ne gargaɗi na na ƙarshe da zan maka na rantse ka ƙara raɓarsa ni ce ajalinka ka ji na faɗa maka babu musu Tana ƙarasa maganarta ta tsuguna ta cicciɓi Lahab abin mamaki ba tare da wani jin nauyinsa ba a bayanta ta goya shi. Ta ɗau jakanta ta juya tana tafiya ba tare da ta sake kallon inda tsohon nan yake ba har ma ta bar forest ɗin. Maharbin da ke tsaye tun ɗazun a cikin wasu ciyayi da ido ya bi na har ta ɓace sannan ya dawo da kallonsa ga tsohon amma ina bai gan shi ba girgiza kai kawai ya ci gaba da tsintar maganinsa. Nanna har bakin titi ta fito da lab a bayanta keke ta tsayar mai keke tsayawa yana tambayar ta inda zai kai ta. Ganin ta ɗauki mutum a bayanta ga hannunta riƙe da jaka. Asibiti nake so kai ne. Nanna ta ce cikin turanci. Ke? In za ki hausa ki min hausa ni ba na ji. Shiru Nanna ta dan ma bata fahimci me ma yake nufi ba gashi ma bata iya hausan ba. Mai keke kam jan kekensa ya yayi abun sai ya kara gaba yana masifa. Ta jima a wajen kafin nan ta samu wani mai keken ɗan niga ga da shi ta ce masa asibiti zai kai ta cikin ɗan gayan turancinsa ya ce mata me ya same shi na ga baya motsi kawai dai malam ka kai mu asibiti shine abin da ta ce kenan tana kallon sa shiga mu je a hankali ta saka lab din a cikin keke ita ma ta shiga wani wani asibiti zan kai ku kowanne ma mai kyau sannan dan Allah kai sauri karki dawo da gudu eh, kar ki damu da gudu ya figi keke na ɗin shi bai tsaya ko ina ba sai wani private hospital ya faka saukanin na ta yi tare da sa ya kama mata labin su shiga ciki ɗazun wa ya ɗauka miki shi yanzu zaki wani cewa na, kama miki shi da Allah ban kuɗi na na ware waro ido ta yi sai ma yanzu ma ta tuna ba ta da ko zizi a hannunta kaga ka taimaka ka kama mini shi mu shiga sai na karɓi kuɗin na baka cikin masifa ya ce dama kuɗin nawa ne ba za ki kuɗin nawa ne ba za ki bani ba kenan shiru ta yi ta ƙi kula shi shi ma cikin haushi ya zo ya kama hannun labdin da sauri ya zabura domin dai hannu ne na hannu ne na ta buga kai malam menene haka na ce maka hannunsa za kama ne na ce ka kama jikin ka kama hannun shi don Allah rufe min baki yar banzan iyamura kawai in ma ba hannu ba to ina kike son kama masa bata kula shi ba ta saka hannuwa ta ciccibi sa ta ciro shi a keken wani kilina ne ya zo da gudu gudu ya taimaka mata ganin kamar ma za ta faɗi cikin asibiti suka shiga da gudu aka kawo aka zo a karɓi lab aka yi wani ɗaki da shi zama ta a hall ɗin mai keke sai masifa yake akan ta bashi kuɗinsa Kin kula shi dai har ma hankalin mutane ya dawo kansu wani mutumi ne ya tambaye shi nawa ne kuɗin nasa ya ce kuɗinsa ɗari biyu ne ya saka hannu a aljihu ya zaro ɗari biyar ya miƙa masa Sai canji mai keken ya bashi amma ya ce masa kawai ya bari ya je so sai mai keken ya yi ta godiya ya juya ya tafi kallanta mutumin ya kinga ko yaya ne karki ƙara shiga abin mutumin nan in ba kya da kuɗi in ba kya da kuɗin biyan mutum babu kyau gara ma ki roƙa ya kawo ki kyauta kin ji ko amma babu kyau ki zo ki shiga kuma kin san ba kya da kuɗi kin ji kallon sa ne na ta kamar ma bai ta gane abin da yake faɗa ba ta dai fahimci holo da yake mata hakan yasa ta gyaɗa masa kai kawai ba tare da ta ji magana ba ta miƙe jin ana neman wanda ya kawo patience asibiti. Migewa ta ta ce ita ce kiran nos ɗin ta yi tare da miƙa mata takarda ta sayi abin da aka lissafa. Ɗaukar jakan makarantar ta yi ta karɓi takarda tana sake sakin tana sake sake tana sake sake sakin ina ma za ta samu kuɗi kuma har ma ta yi nisa sai kuma ta dawo tunawa da ɗazun ta ga lab ɗin ya saka nuwa a ju ya zaro kuɗaɗe a restaurant da sauri ta shiga nurses nurses ɗin waje na station ɗin ta roƙi nurse akan tana so ta ga lab. Ke, yanzu dai dokto na cike kuma tsagewan ƙashi ya samu, za a daure masa hannu. Sannan ki zo ki sai za ki wani ganshi, ba ma da abun. Ki je ki ka abun da aka ce ki kawo. Ɗan rusunawa ta ce sorry ma, Bana da kuɗi a hannuna, shi yasa nake so ma na ganshi. Zan ɗau kuɗi a aljihunsa. Jin abun da na ta ce ya sa nusu ɗin cewa to bara na shiga na ɗauko miki, amma babu halin ke ki shiga yanzu. To shi ne abin da Nina ta ce tana tsaye har ta shiga ɗakin. Ba ta jima ba sai ga ta dawo hannunta ɗauke da kuɗi har da ATM kan nasa. Duk ta haɗa ta miƙa ma Nina. Karɓa ta yi ta fita hall ɗin ta kirga kuɗin naira dubu goma sha biyu ne sai ATM pharmacy ta shiga. Ta ba su list ɗin. Ta sayi duk abin da ake da bukata sannan ta koma cikin kilinin ɗin. Ta kai kayan aiki daidai lokacin aka soma kira kirayin salar magariba. Zama ta akan kujera. sai kusan karfe takwas na dare kafin na likita ya fita a ɗakin sannan ya tura aka kira ta tashi ta ta ta binos ɗin har ofis nashi musulmi ne ɗan gata ne sannan daga ka gan shi ka ga ɗan kwalisa tun da nan na ta shigo yake binta da wani shegen kallo yana bin sha ban kafanta da ke waje da kallo da yake uniform ne har a lokacin ma a jikinta get a seat my friend yana magana yana nuna mata kujera zama ta sannan nurse ɗin ta fita am ke ce kika kawo Hassan Alhassan ya yi mata magana cikin Hausa. Ɗan gyara zamanin na nata duk tana wani jin kanta uncomfortable. Ta rasa ma me yasa ba ta iya sakewa da kowane ɗa namiji in ka cire fafanta sai lahab. Please, can you speak English? Sake baki yana kallonta da yadda ma take magana kamar ma yanga take masa don shi a ganinsa iya yi ne kawai ba wai ba ta jin Hausa ba amma sai ya basar ya soma mata magana am za ki iya shiga ɗaki mai nan namba bakwai yana ciki sannan ma zai iya tashi uku ko biyu na dare za a na shiga ana duba shi in kuma ya farka babu wani a kusa ki zo ki sanar da nurse okay sa kawai ta ce tana kokarin miƙewa amsisa wani ki kira gida a zo a kula da shi ke kuma ki koma ki kimtsa kayanki naga ki kimtsa kanki na gan ki sanye da uniform ga school bag me bi ma makaranta ko gida ba ku koma ba ko kalab bata ce ba ta bude kofa ta fita shi kama sai kallon kofar yake Tun da ya ji Hausanta ya tabbatar ba 'yar Arewa ba ce sannan ga tsinannen kyawu da take da shi ga ta yana yawo, ga ta tana yawo babu ko hijabi. Ƙala bai ce mata ba, ta buɗe ƙofar ta fita shi kam sai kallon ƙofar yake tun da ya ji Hausanta ya tabbatar ita ba 'yar Arewa ba ce sannan ga tsananin kyawun da take da shi ga ta nan tana yawo babu hijabi kuma ta kawo musulmi asibiti, me alaƙar su kenan. Tana fita daga ofis ɗin ta bi ɗaki-ɗaki tana duba namba har ta zo kan namban ɗakin nasa ta tura kofar ta shiga. Kunce ke sanye da vest sai wandon jikinsa an cire masa rigansa da ya zo da shi sai hannunsa da aka ɗaure da farin bandeji a hannun nasa. Ta kowa ta a hankali zuwa bakin gadon kurawa fuskarsa ido ta yi. Fuskar ta yi fayau. Fuskar shi ta yi fayau sai ɗan tsukakken bakinsa da ya jajir ga dogon hancin satse, sosai ta ƙura masa ido sai kuma ta ji hawaye ya cika mata ido hassan ka shiga rayuwata ba tare da ka san ko ni wace ce ba ka yi haƙuri na raunana ka hannun da ya ban abinci bai cancanci karaya ko tsagewa ba sai kuma ta miƙe ta ɗauko kujeran da ke ɗakin fari na roba ta aje kusa da ɗakin gadon kusa da gadon ɗakin ta aje school bag nata ta yi ƙasa ta zauna akan kujera ta buɗe jakanta ta ɗauko littafinta tana duba abubuwa aje littafinta ta zuba takumi tana tunanin ƙiƙinta da yau haka kawai dai ta ji tana son ma aje shi a gida ashe rabon za su haɗu ma da lahani don tun ran da ma ya nuna mata ta daina zuwa school da shi zafi ake sosai ga gari ya gume hatta fankan da ke ɗakin hura zafi yake. Botur ɗin rigan yunifom nata ta soma ɓallewa har ta gama hannu ta cire ta kwaɓe rigan jikinta ya rage daga ita sai na jikinta sai siket hannu ta saka ta zare sandal nata ta cire socks ɗin duka ga wani gyangyaɗi take ta zare gilas ɗin fuskanta ta aje akan durowan da ke gefen gadon ta zare barak ɗin da ke kanta ta ware ta warware gashin nata ya sauka har gadon bayanta don ita kan ba ta son bacci da gashi a kulle Gyara zamanta ta yi ta kwantar da kanta a bakin gado jikinta na kan kujera tare da lumshe idanuwanta a hankali bacci ya fi zige ta. Bacci kuma irin mai daɗin gaske. Ta ɓangaren mami sosai ta ji hankalinta ya tashi me ya kai lawa hotel a daren jiya me yasa muzammil ke neman sa kasa hakuri ta ta ɗau waya ta kira munira ta tambaye ta ko lab ya koma gida amma munira ta bata tabbacin lab bai dawo ba zama ta yi ta buga tagumi ta yi shiru kawai Da misalin karfe takwas na dare zaune suke a falo ita da mijinta da yaranta suna ta hira in ka cire mami da ta buga uban tagumi shiru abin duniya ya biya dame ta sau biyu tana kiran munira amma amsa ɗaya ce take bata bai dawo ba Alhaji Suleiman da ya fahimci tun da ya dawo akwai abin da ke ta shiru kawai yayi saboda yara bai tambaye ta ba amma yanzu kan ma kasa kuri ya kalli maharas da ke zaune yana zana mutum mutumi a fefa. Maras tashi ku je danin ka zuzzuba musu abinci ku ci muna zuwa daga baya ko ni da mamin ku da sauri maratsin, ya aje fensil din hannun nasa tare da saka hannuwa ya dau Yusuf da ke kan cinyar kanwarsa wasila suka wuce danin kallon mami alhaji ya yi sannan ya soma magana amina me ke damun ki ne tun da dawo na fahimci kina cikin damuwa matuƙa dan shiru ta dan ita kwata kwata ma ba ta son ta tauna matsalan 'ya'yanta da mijinta ta fi sakewa ta yi zancen su da lab da su dayiya, da sauran 'yan uwan tsohon mijinta da 'ya'yansa, amma ba ta son yi da mijin nata shi yasa ma yanzu ma ta ɗan yi murmushi tare da cewa babu komai dadin ma'aras kawai dai ba na jin daɗin jikina ne mm, amina kenan na fi kowa sanin halinki ko kin manta tare muka taso tun kina yarinya na yi miki kyakkyawan sani na san yadda kike in kina farin ciki ko bakin ciki da damuwa na san yadda kike da in kina ciwo Amina damuwa ne a ranki ba ciwo ba, in ma matsalar da ba za ki iya sanar da ni ba ne, ina roƙonki akan ki sa wa kanki natsuwa in ma matsalan 'ya'yanki ne ba zan hana ki ɓoye mini ba. Tun da dai ba ni na haifa miki su ba, amma ki sa wa kanki natsuwa kowa da kalan yaransa da kuma tashinsu. Dole iyaye su kasance masu haƙuri da kuma sa 'ya'yansu addu'a. Allah Ubangiji ya shirya. ba wai ki sa wa kanki damuwa ba amina damuwa ba taki ba ce damuwa ba ta cancance ki zama kina zama a cikinta ba a mazaunin ki na mahaifiya Nagode kawai ta ce ta tashi ta shiga ɗakinta waya ta ɗauka ta kama ta ma rasa ma wa za ta tambaya haka kawai dai yanzu gidan yayan nata munir dan ta san kaf yan uwan babansa ba za shi su ba tunda za su sanar da gidansu ya je ta san yan uwanta su ne za su zai nufa bugawa bugawa ya munir waya ta yi ta kara wayar a kunninta ta ɗan jima kamun nan ta ɗauka tana jin an ɗauka ta yi sallama walaikumus salam ta ji muryar yan nata ya amsa an wuni lafiya ya munir lafiya amina ya mai gidan naki da yaran lafiya sai godiya masha Allah haka ake so in ce dai lafiya kika kira ni a daren nan lafiya kalau dama zan tambaye ka ne ko lab na wajen ka a amina ɗazun dai na dawo kasuwa salama ta ce min wai ya zo ya yi wanka ya fita tun da yamma in ce da lafiya ko dai wani abun ne ya faru gudun kar ta ɗaga masa hankali yasa ta ce masa babu komai kawai dai ɗazun fa ya ce min zai zo shine fa na kira na tabbatar ko ya zo din. ka san yaron nan baya jin magana to amina Allah ya bamu alkhairi sai da safe shine abin da ya ce yana katsewayar juyi ta juyi tai akan gado ta rabka uban gumi tana tunanin ina ɗanta ya shiga a daren nan haka yasa ta ɗauki waya ta rinka kiraye kirayen waya tana tambayar 'yan uwanta Duk ta san da zai iya zuwa wajensu amma duka amsa ɗaya ne bai zo ba. Da misalin karfe biyu na dare ɗakin shiru ga shi babu haske babu motsin komai sai na ƙaran gudun fanka ga wani irin hadari da ya karaɗe sararin samaniya ya yi baƙi kirin sai walƙiya da ke tashi ya haska duhun hadarin a ɗan tsorace ya fara ɗan tashi a jikin windo ake ɗan tsawa tare da yayewar labulen windo Wani kasungumin Kule ne ya shigo ɗakin, idanuwarsa jajir ya wani irin sufa daga bakin windo zuwa kan kafin kafafunsa sauka a kan su kai. Ai, kamar kiftawar ido, Nanna da ke kwance da sauri ta zabura duk da a cikin duhu ne hakan bai hana ta ganin abin da sauri ta kwanta a kan lab tare da masa rumfa ta bashi kariya. daga sauka a kansa da kulen zai yi saurin kulen ya sauka a gefen gado bai fado a kan bayanta ba sannan da sauri ya juya ya fita ta windo miƙewa ne na tai a hankali ta zare jikinta a nashi lalubar gilas nata ta yi sassaka sannan ta kunna wutan ɗakin a daidai lokacin aka so mai yafi yaf yaf yaf bargo da ke kusa da gadon ta ɗauka ta warware ta lullube lab da shi jin an fara sanyi sosai riganta ta ɗauka ta maida jikinta sosai take jin sanyi hawa gadon ta yi ta zauna wai za ta na gadin lab don ita ta san tabbas akwai abin da ya shigo ɗakin kuma ta gan shi jinjina kanta ta yi da jin jingina jingina ta yi da jikin ginin da ke manne da gadon a takaice dai bacci ya shure ta a wurin misalin karfe uku na asuba lab din ya dan murda tare da ware idanuwansa yana bin ɗakin da kallo ganin duhu yake gani ya sa ya dan daga hannuwansa ƙara dan sake don shi ya ma manta ma ya samu karaya in ba yanzu ba Hannu mai lafiyan ya ɗaga ya kama blanket ɗin ya yaye a jikinsa tashi ya yi zaune ya saka hannuwa yana tattaɓa gadon. A bazata ya ji hannunsa ya taɓa fatar mutum mai sheƙin laushi. Kuma kun san fatar kyakkyawar yarinya kamar ta dole zai laushi. Zafin nama ne na ta damƙo hannun lab da ke kan cinyanta har a lokacin yana shafawa wai don ya gaza ganin jikin jikin wake taɓa don ma bai kawo a ransa ita bace? sai da ya ji muryanta bayan ta riƙe masa hannuwa ta ce lab ka tashi shirye bai ba ta amsa ba sai ma yanzu ya soma jin haushin abin da ta masa gashi ma nan ta je ta karya shi a banza ƙara riƙe masa hannuwa ta sai tsagewar ƙashi mace kamar ma mai ƙashi in mm, daga make masa hannuwa sai tsagewar ƙashi mace mai kamar ma mai ƙashi ɗaya amma ta wani ɓangare ya ji daɗi kula da ta nuna masa gashi ma har kwana za ta yi da shi ko da yake ma ai ita ta raunana shi ya zama mata dole ta kula da shi yana jin ta tana ƙara tambayarsa amma bai ba ta amsa ba sai kokarin sauka yake akan gado ita ma da sauri ta sauka ta nufi switch ta ɗakin ta ƙitta ta haske ɗakin ɗakin ya gauraye da wuta ido ya kalle ta sai kuma ya mai da kansa a tayis ɗin yana neman takalminsa don baya son taka tayis ɗin asibiti hakan Fahimtar abin da yake nema ya sa ta saurin matsowa gare shi ta cire sandal ɗin ƙafarta ta tsuguna haɗe da kama ƙafansa wai za ta saka masa takalmi. Shiru kawai ya yi bai yi magana ba har ta gama sakawa miƙewa ya yi nufi toilet ɗin ita ma zama ta yakan kujera ta yi shiru duk ma sai ta ji ya shiga damuwa sosai wallahi bai wani jima a banɗaki ba ya fito hawa kan gadon ya ya kwanta tare da saka hannuwansa mai lafiya ya lallube jikinsa duk har da kansa. Miƙewa ta yi ganin ya kwanta ta je ta kashe wutan ɗakin duk da Doctor ya ce in ya tashi ta kirawo nos. Kin kiransu ta yi, a hakan dai tana kan kujera ga ƙafarta a waje, har bacci ya ɗauke ta, shi kan ma kasa baccin ya yi da zazzaɓin zazzaɓi ne. Da zazzaɓin zazzaɓi a jikinsa kwata-kwata ma ya ji baccin ma ya ƙare masa, a hakan ya juya ya juya har ma aka fara kiran sallan asuba miƙewa ya daga kan gadon ba tare da ya kunna wutan ɗakin ba ya shiga ban ɗakin alwala ya yi duk da ma zazzaɓin da yake ji amma bai sa wa hannunsa ruwa ba. Dududu ɗakin ya yi, dudduba ɗakin ya yi bai ga sallaya ba, ɗan tsaki kawai ya ya kai dubansa ga Nina da ke bacci a zaune ga shi ma ba zai iya zuwa masallaci ba. Har a lokacin ana yayyafe ruwa rigansa ya ɗauka ya shimfiɗa a ƙasan tayitsin ya kama sallah yana idarwa a daidai lokacin nosis ta shigo ganin ya farka ya sa ta cikin fara ta ce a hasan ka farka ne? Eh na farka sista yana mamakin ina ma ta san asalin sunansa wa ya faɗa mata sunansa. Okay ba ku da sallaya ne na ga kana sallah da riga ba tare da na kawo muku ba amma yanzu dai akwai inda ake maka akwai inda ke maka ciwo dan zazzabi zazzabi nake ji ga nauyin da kaina ke mini oke to bara na kirawo dokto ta ce tana fita a ɗakin nan na da tun ɗazun tun tashin labin ta farka shiru kawai ta har ya idar da sallah bude ido ta yi ta kalle shi a hankali ta sauka kan kujera ta saka wuyoyinta a ƙasa ta haɗe hannayenta sannan ta soma magana kai haƙuri lab ba dan nima ba dan ni ba ba don halina ba don Allah ka yafe mini na san ban kyauta maka ba kuma wallahi ko ni ban ma ɗauka za ka cutu ba har haka nan please forgive me please don Allah ka ji <clears throat> a in ya ga dama ma kar ya hakuri, duka duka anan wurin zamu dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda al'amura za su kasance wanda na gaban da wannan ɗin tare suke